Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta bai wa ɗan wasan baya na hagu Alfonso Davies mako ɗaya domin ya rattaba hannu kan sabon kwantiragi a daidai lokacin da ake alakanta shi da koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Ɗan wasa Alfonso Davies mai shekara 23 yana da kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich wanda zai kare a ƙarshen kakar wasa mai zuwa wanda hakan ke nufin cewa kulab din na Jamus zai iya rasa shi ɗan wasan a shekarar 2025 idan ya yanke shawarar ba zai tsaita kwantiragi da ƙungiyar ba. Majiyoyi sun bayyana cewa yayin da Real Madrid ke ci gaba da sha'awar siyan dan wasan na Canada, kungiyar ta Madrid ba ta son biyan kuɗi sama da euro miliyan 40 kuma a shirye suke su jira wata shekara domin dan wasan ya zo a kyauta. A makon da ya gabata ne, daraktan wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, Max Eber, ya nuna cewa kulab din na Bayern Munich ya kara mika ta yin karshe ga ɗan wasa Alfonso Davies domin tsawaita kwantaraginsa. A cewarsa zai iya bayyana cewa sun yi wa Alfonso Davies ta yi mai gwabi-gwabi. Dan wasan Manchester City Kevin De Bruyne zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta Saudiya amma ba kungiyoyin da ake tsammani ba. Jaridar Sport ta Faransa ta yi ikirarin cewa dan wasan mai shekaru 32 na shirin karbar tayi don koma kungiyar alkadasiya a kaka. Amma har yanzu kungiyar ta alkadasiya bata taka leda a Saudi Pro League ba sai dai ana cewa ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan na duniya zai iya koma kungiyar mai buga mataki na biyu Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da Chelsea duk suna zaurcin ɗan wasan bayan Sporting Lisbon Usman Diamande a kaka Usman Diamande mai shekara ashirin ya taka rawar gani a wasanni sha da ya buga a da ya buga a gasar ta Portugal a bana. Chelsea dai tana sanya ido kan dan wasan na Abricos na wani lokaci kuma a shirye take ta bashi euro miliyan 60. Diamande wanda kwantaraginsa da Sporting zai kare a watan Yuni shekarar 2027 yana da euro tamanin a yarjejeniyarsa. Arsenal kuma tana neman kawo tsohon dan wasan zuwa gasar Premier ta bana kuma Gunners sun shirya yin gaba da gaba da Chelsea don siyan dan wasan. Manchester United da Inter Milan da Bayer Leverkusen duk suna sha'awar siyan dan wasan bayan Barcelona Mikel Faye a kaka. Rahoton ya nuna cewa Barcelona na iya rabuwa da dan wasan na Senegal mai shekara goma sha tara wanda ya koma kungiyar a kaka da ta gabata kan kuɗi fam miliyan 25 Mikel Faye ya buga wasanni 24 a matsayin mai tsaron baya karamar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona amma kuma yana iya buga wasa a gefen hagu. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Jan Laporta ya yi ikirarin cewa sun ki amincewa da ta yin euro miliyan 200 kan tauraron dan kwallo mai tasowa wato Lamine Yamal. Jaridar Maka ta rawaito cewa a farkon wannan watan cewa Paris Saint-Germain ta yi ta yi mai tsoka ga dan wasan na Barcelona mai shekaru goma shida wanda ya kusa kuɗin da ya kai euro miliyan 222 da ta biya kan kuɗin ɗan wasa nemar a shekarar 2017 sai dai shugaban na Barcelona Jan Laporta ya ce mun karbi tayin 'yan wasa irin Salamin Yamal kan euro miliyan 200 amma kuma mun ki amincewa da shi saboda haka mun ajiyarar ne domin su ne makoman ƙungiyar nan gaba a cewar shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Joan Laporta